Alhaji Balarabe Ladan barka da warhaka, da fatan kana ji na tangaran. Ina jan aligarwa. Wasu irin labarai za mu gani cikin jaridar Aminiya yau da safe? To, aligarwa mun yi babban labarin mu ne akan jawabin da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Lami da yi a wajen taron tattaunawa karo na goma sha biyar da kamfanin buga jaridun Daily Trust Aminiya su shirya a Abuja jiya Alhamis, wanda shine babban bako mai jawabi. To, a jawabin nasa ya yi bayani a kan harkokin siyasa ya yi fatan cewa ya nuna cewa a zaben da za a yi na dubu biyu da tara sai yana hasashen cewa ainihin jam'iyyar pdp ne ya ta zaben kuma yana fata shugaba buhari zai koyi da shugaban shugaba jonathan ya rungumi kaddara ba tare da sa'insa ba ya yi bayani sosai a wannan jawabin nasa ya yi daidai sosai dai kuma a tsohon dan majalisar dattawa sanata sai dan salo ya mai mashi da martani inda ya nuna cewa ba shi da bakin magana shi ma ya kakkawo hujjojinsa a wannan taron to akwai sauran abubuwa da suka faru a taron duk muna dauke da shi a wannan jarida a gaida jaridar aminiya haka kuma akwai bayanin da shugaban kungiyar dattawan arewa ko kuma masu karin karin malarin arewa acf a saddaunan katsina alhaji bayan kuma su inda ya nuna cewa akwai bukatar a daina sakaci da rikicin makiyaya da manoma ya yi bayani sosai kasancewar matsayin shi na tsohon shugaban yan sanda da kuma dattijo a arewa. Mu je labari na gaba. Akwai bayanin da mai martaba sarkin Kano ya yi wanda ya nuna cewa gwamnati ta ke ɗaukan mataki kan kisan Fulani ɗari takwas da aka yi a Taraba. Yanzu ya yi bayanin yadda a rahoton da ya mika rahoton daga gwamnati da kuma abin da ya biyo baya. Haka kuma akwai hira da muka yi da ministan harkokin mata wanda fitacciya ce a harkar siyasa musamman na jihar Taraba inda sai nuna cewa ba ta yanke shawaran sake zai a kan gwamna ba tukunna to ta yi bayani akan harkokin siyasan jihar Jarabadin da waɗansu lamura to haka kuma akwai wani hira da muke wata hira da muka yi da wani makaho Ibrahim Inuwa wanda a shekarar alif tara da tasirin da biyu wani da ya sauka a gidansu ya yi mashi wayo ya shiga da shi daji ya kwakwalce mashi idanu guda biyu to amma saboda yana da himma bai bari wannan abin ya na kasar da shi ba ya himmantu ya shiga ta karatu yanzu yana da digiri kuma babban ma'aikaci ne a gwamnatin jihar Bauchi inda yanzu ya yi bayanin cewa babu jarin da makaho zai samu fiye da ilimi ya yi bayani sosai a irin da muka yi da Sai kasashen waje. Kasan waje kuma ana baiwa duk matar da ta haihu kyautar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin wato kwatankwacin dala dubu uku kenan biyar da talatin a kasan japan to akwai kuma bayan rahoto game da kalaman batancin da shugaba trump ya yi game da nahiyar afirka wanda ya jawo ku kuce kuma ita ma najeriya ta nuna bacin ranta game da al'amarin akwai rahoto na kama wani mutum ne da aka yi ya sanya wanduna takwas da riguna guda goma a filin jirgin sama saboda kayan da ake ya dauka sun yawa sai sai duka sauran kayan a sa. A gaida Alhaji Balarabe Ladan da fatan masu bukatar sayan jaridar Aminiya za su hanzarta sayan jaridar yau da safe.